ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا اللي تنين وتن صفر yana da kwana shida hudu da da arba'in uku hijiriya kuma yau muna goma sha uku ga watan tara shekara ta ɗaya miladiya allah cikin ikonsa ya ƙaddara haɗuwanmu a yau a wannan masallacin juma'a na mazaf da ke ƙofar ruwa layin da ke kallon kasu rukunin kasuwanni na ɗan tata kusa da barikin sojoji na bokabo a cikin ƙwaryar birnin kano ta arewa maso yammacin najeriya a wannan yammaci wanda yake dare ne na talata amma ranar litinin tsakanin magarba zuwa isha domin ci gaba da karatun daura da muka fara ta littafin kitab al-i'tisam daga cikin sahihul imam al-bukhari alaihi rahmatullah to wannan shine darasi na farko da za mu fara a cikin gundarin littafin sahihul bukhari darasi sukan da muka yi a baya wanda sun kai darasi na mamala abba darasi barkatai mun yi ne a kan tarjama imamul bukhari da kuma littafin as-sahih nasa inda muka ɗauki littafin da malaminmu daga muhammad sani umar rijiyar lemo allah ya ƙara masa lafiya ya wallafa a lokacin da aka yi hattamar littafin sahihul bukhari a karatun malamai da ake gabatarwa a gidansa sau ɗaya a kowane wata wanda aka sa wa littafin suna ithafu al-sami'i wal qari fi khatmi sahih imam al-bukhari yau insha Allah za mu fara daga kitabul iktisab wanda shine dalilan haduwar tamu gaba daya kitabul iktisam shine littafi na 96 a cikin jerin littattafan da ke cikin bukhari wanda ya fara da kitabu badal al-wahyi ya tike da kitabut tauhid littafi na ƙarshe shine kitabu tauhi wanda yake bin shi shine kitabu i'tisam bil kitabi wa Sunna, littafin da yake magana akan ruko da Alƙur'ani da sunna wannan iya shi kawai za mu karanta a wannan daura sha Allah da za mu ci gaba da yin duk ranar litinin tsakanin magariba zuwa isha za mu fara daga ga wanda yake da sahihul bukhari a hannunsa za mu fara daga hadisi na 7268 a nuskar da take safatahul bari kenan amma a cikin tsaba'ar da aka buga ta akan nusa liyuniniya na 7264 kenan za mu tashi wanda za mu tsaya a ƙarshen kitabun iti samu bir kitabi wa suna, hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da saba'in hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da saba'in kenan ya ƙunshi hadisai ɗari da shida su ne adadin hadisan da za mu karanta a wannan daura su in aka haɗa su ana sa ran idan mutum ya ya gama da waɗannan hadisan zai ƙara samun yaƙini da imani da ilimi na yin riƙo da alƙur'ani da sunna akwai babi 27 da muƙaddimar kitab ɗin da ya da hadisai guda biyar sai kuma babi na farko babi na jihai zuwa babi na 27 su ne adadin abuwa ɗin da zami to in aka ce farko dai imam al bukhari allah ya tsanta da rahama yake cewa za mu fara karanta hadisai biyar din kafin nan bismillahir rahmanir rahim qala al imam abu abdullah muhammad ibn ibrahim ibn muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ابن إيرة بن برد الزباح البخاري الجعفي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة قال البخاري رحمه الله سمع سفيان من مسعر ومسعر قيس وقيس طارق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم فقضوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب مهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة, أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة رسول الله على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت wannan su hadisai guda biyar wanda imam al-bukhari Allah ya tsanta da rahama ya kawo a farkon kitabul iktisam al-kitabi قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan bismillah a nuska ta al-yuniniya wacce muka yi bayaninta a mukaddima cewa an samu kwafi-kwafi na an samu ruwaya-ruwaya kamar abin da turanci za a ce versions na sahihul bukari saboda bambancin almajiran da suka ji a wajensa suka rubuta tun da yawanci shifta ake musu ke rubutawa to an samu tazara tsakanin a kwafin ɗalibi wani da ya karatu a wajen bukhari da kwafin ɗalibi wani da ya karatu a wajen bukhari su ma ɗaliban kuma suna da ɗalibai a ƙarƙashin su wanda wani ɗalibin ya karatu a wajen malami ɗaya cikin waɗanda suka ga buhari suka ɗauka a wurinsa wani kuma ya yi a wajen sama da ɗaya saboda haka akan samu bambanci na koro hadisin bambanci na lafazin riwaya ko lokacin ma akan samu ƙarin kalma ko ragin kalma ko canjin kalma wani kuskure ne sai a ce maka gaskiyar daidai shine kwafin wani ko kuma ruwayar wani wani kuma ba kuskure ba ne haka aka rawaito ko la'alla ya zanto a an yi tasarrufi a cikin ruwayar da ma'ana sai zanto akwai wacce take dukkan daidai ne amma akwai wacce take lafazin aka rawaito wata kuma da ma'ana to sannan da aka zo kuma wajen juyar sahihul bukhari a takarda to sai zanto da aka zo zamanin buga littafi da can rubutawa ake da hannu a samu tawwada da holama a samu alƙalami da yambari a tike alƙalamin a dinga kwafa ana rubutawa da haka ake yi to da aka fara keken bugu to sai zanto wasu sun riƙi ma buga littafin ya zama sana'a to daga cikin bashin ɗin ko kwafi kwafi kwafi ɗin da suke zuciya ta fi karkata zuwa gare su cewa daidai ne akwai daidai ɗin da yawa akwai kuskuren da yawa amma dai wacce zuciya ta fi nutsuwa zuwa gare ta ita ce annuskatul yuniniya mun yi bayanin ta da faɗi a wancan karatu wanda yake so sai ya koma karatun kusa da ƙarshe to ita wannan annuskal yuniniya din ita ce ake sa rai alarammomi na hadisi sun gamsu da ita sun yarda cewa duka abin da yake cikinta kamar yadda bukharin ya faɗa ne ko kusa da yadda bukharin ya faɗa an gane to an sake buga ta kafin rasuwar a sultan abdulhamid na biyu a turkiya lokacin dolar usmaniya to wannan kwafi din da aka yi na lokacin sultan abdulhamid ita yake kira asabatu sultaniya to yawanci idan masana ƙwararrun sayuwar bukhari suka zo bayani da fashin baki aka samu a waccan wancan bugun an rubuta kaza a wannan bugun kuma ba a gan shi ba to sai a duba a gani a ƙaba'a sultaniya an rubuta ko ba a rubuta ba in an rubuta a ƙaba'a sultaniya to an fi zaton cewa shi ne daidai to da haka a cikin a ƙaba'a sultaniya a nuskal yuniniya a kitabul itisab an fara rubuta bismillahir rahmanir rahim an gane amma a wasu ƙaba'at din babu al'imam ahmad shakir allah ya kansa da rahama babban malamin hadisi na misira ya yi ta haƙiƙin ita wannan ɗaba'a ta asulfaniya kuma har ya yi mata muƙaddima mai kyau wanda yana da kyau duk wani ɗalibin ilimi da wanda duk zai bugi ƙirji ya rungumi sahihul bukhari da sunan karatu ko karantarwa to in so samu ne ya karanta wannan muƙaddimar ta sheikh ahmad shakir allah ya kansa da rahama domin zai ga fa'idoji masu tarin yawa idan haka bismillahir rahmanir rahim da za ku gani a kamar haka shi ma bukharin ya rubuta sai ya zanto kamar kowane kitab yadda ka san littafi ne mai zaman kanta saman kuma za mu ji cewa kitabin itisab din nan ma kamar ma asali ya ma taɓa rubuta shi ne ya aje shi a gefe guda kafin ya wallafa sahihi da ya wallafa sahihul bukhari ne sai tsinto hadisan da suke da alaka ko kuma hadisan da suka dace da sharaɗinsa sai ya sa su ana wanda kuma ba su dace da sharaɗinsa ba sai ba su a san kitabul itisam din duk da cewa kitabul itisam din bai iso zuwa gare mu ba ba mu san shi ba bismillahir rahmanir rahim to tabbatar da bismillah a farkon littafi koyi ne da littafin Allah mai girma da ɗaukaka saboda farkon abin da za ka buɗe in kaga alƙur'ani mai girma shine ne bismillahir rahmanir rahim kuma malamai sun yabi a fara rubutu da bismillah kuma sai a yi hamdala musamman idan za a rubuta wasiƙa mazala sallama in zai aika wasiƙa ta gayyata zuwa ga addinin musulunci zuwa ga sarakuna yana farawa da bismillah rahmanir rahim kamar yadda ya rubuta wasiƙa zuwa ga hirakal sarkin ruma ya ce bismillah rahmanir rahim min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilahi raqal azimur rum kun ga sai fara da bismillah ko haka da zai rubuta wa kisra ma sai da ya fara da bismillah haka da zai rubuta wa azimun al shi ma sai da ya fara da bismillah haka da zai rubuta wa almuqawqi shi ma sai da ya fara da bismillah haka annabi Sulaiman da Allah ya ba mu labarin sa a cikin suratul namli da zai aika wa sarauniyar saba'i wasiqa sai ya ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim da haka ana so da abin da zaka fara ka fara da bismillahir rahmanir rahim amma an kudu ba ce kuma sai ka fara da alhamdulillahi rabbil alamin kitabul i'tisam bil kitabi wa sunnah wannan littafi ne da zai yi bayani akan riko kamkam da alkur'ani da sunna to ah, kitab asalin wannan madda madda ce da take nuni zuwa ga tattara abubuwa a waje guda da aka shi sa rubutu ma saboda an haɗe harafai da sun haɗu sun zama kalmomi an tare kalmomi a wuri guda sun haɗu sun ba da wata fikira an haɗa fikira da fikira sun haɗu sun ba da wata magana ko sun ba da wata matsala ko sun ba da wata amsa ko sun ba da wani saƙo shi sa littafi yi kiransa alkitab daga nan ne ma ake kiran bataliya da rinjina ta sojoji ake kiranta katiba kaga ita ma asali daga maddar ka ta ba katiba wa yuzma'u ala kutub jam'insa shine al-kutub to abinda yasa ake cewa kitabu kaza saboda ana so abin nan da aka yi maka takensa a tattara maka waɗansu matsaloli ƙarƙashin babubbuka domin su haɗu su fayyace maka da fashin baƙin wannan taken da aka yi al'isam asali masdari ne na ita sama kuma ifta'ala wanda asali ma'khuzun ne min al abinda ake nufi da isma kuma asali shine katanga amma kuma tana zuwa da ma'anar ka riƙe abu ta yadda wannan abin zai tserar da kai kaga dai shi ma dai zai baka katanga kenan ko rajulun ma'asum mutumin da aka bashi tsaro da kariyar da ba zai yi laifi ba kamar annabawa kenan al'ismatu lillahi wali anbiya'i Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani bismillahir rahmanir rahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi kuma ku yi riko da igiyar ubangiji jami'an dukkan ku a ƙyala, kowa a waje wala tafarraqu kakkurar rabu wani ya riko da igiyar Allah wani kuma ya riko da wani abu daban kakku yi haka dukanku ku taru ku yi riko da igiyar Allah واختلف المفسرون في المراد بحبل الله malaman tafsiri sun yi saɓani amma saɓani ne na bambancin hanyar isa zuwa ga manufa amma duk manufa ɗaya ce wasu suka ta wani jini da hablullah shi ne alƙur'ani kamar da imam shaɗin yake cewa ba'adu fa hablullah fina kitabuhu fa jahid bihi hiblal ida mutahabbila wasu kuma suka ce a hablullah din shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu suka ce shi shine musulunci wasu suka ce shi shine jihadi wasu suka ce shi shine qur'ani to dukkan su dai zaka ga in ka ce annabi sallallahu alaihi sallam ne to shi yazo da qur'ani ai ta qur'anin zaka gane wannan Allah sama in ka ce ƙur'ani to sai ka kuma bi manzan Allah sama ka ji labaransa da maganganunsa sannan ka gane ma'ana alƙur'anin in ka ce kuma musulunci to ai musulunci shine ƙur'anin da sunna in ka ce jihadi kuma inda ba jihadin da baka riske musuluncin ba don haka dai habdullahi da Allah ya ce ni ya tsore shi to anan ibnu hajar Allah ya kansa da rahama yake cewa abinda ake nufi da hab alhabul igiya a cikin fadin Allah wa atatimu bi hablillahi jami'an din yake cewa li'anna almurada bil habl alkitab wa sunna ai qur'ani da sunna ake nufi ala sabil al-isti'ara aran zance ne aka dauki igiya saboda ita ce in ka rike ta za a tattaro ka a janyo ka har a fito da kai ma in kana cikin rijiya ko wani waje to da haka littafin Allah da sunna manzo Allah sama su ne zaka rike sai su kai ka aljanna in ka rike wani abu da ba su wato ba a san inda zaka tafi ba amma dai confirm ba aljanna za ka kuma duk wani abu da za a iya fassara igiyar Allah da shi to in ka lura za ga abin nan yana da alaka da kitabu wa sunna in ya saba wa kitabu wa sunna to kuma ƙarya ne ba igiyar Allah ba misali masu cewa ahlul baiti sune igiyar Allah ƙwarai da gaske za su iya zama igiyar Allah saboda alaƙarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma za a kasance alaƙarsu da annabi sallallahu kuma sun fuskanci Allah din kenan da haka kenan in dai sun bi Allah za su iya zama igiyar Allah amma dai abin da ake nufi hakikanin igiyar Allah shine littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kitabu li'tisami bil kitabi wa sunna littafin da yake magana akan ruku da alkitabu wa sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kitabullah shine alkur'ani Allah yana da littattafai da yawa duk wani annabi da Allah ya aiko yana saukar masa da littafi Allah ya ce kana nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب da can mutane sun kasance akan addini ɗaya suke akan tauhidi tunda annabi adam ya mutu ya bar ƴaƴansa akan tauhidi sai da aka yi ƙarni goma ba wani kafiri kowa musulmi ne ba ƙarni na goma ne shaidan ya zo ya fara sa wasu suka fara bauta wa wani Allah to tun daga nan fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya fara aiko annabawa Mu mubashirin su zo su dinga albishir cewa wanda ya tsaya a kan addinin da annabi Adam ya yi bautawa Allah akai addinin musulunci to zai shiga aljanna wa munzirina kuma su yi gargadi cewa wanda duk ya saba wannan addinin zai shiga wuta kuma dukkan su an zala ma'ahumul kitab Allah ya saukar musu da littafi a yake nan Allah ya saukar da littattafai ko kuma da littafin da Allah ya saukar littafin Allah ne amma idan aka ce littafin Allah aka yi shiru to ƙur'ani ake nufi ya zama alam ne alal ƙur'an kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa alhamdulillahi rahmanir rahim alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alkitab shine alkur'ani ya zo da wannan sunan a wurare daban-daban a cikin alkur'ani alkitab wasunna da kuma sunna a sunnatu abin da ake nufi da sunna shine tafarki hanya sawa'un wannan hanyar mai kyau ce ko mara kyau shine sunna wannan a asalin gundarin yaren larabci kenan kuma sawa'un wannan hanya ana ganinta ko kuma a'a sai dai a ma'ana misalin hanyar da ake gani kamar wacce aka shata aka ja mata layi misali kuma hanyar da ba a gani ita ce tsara da ɗabi'ar yin abu kame da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sunnatullahi na khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi kuma walan tajida li sunnatina sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina sannan ya zo a cikin hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya ƙara da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha sanai yace man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wannan ita ce sunna a asalin yare ke min sunnatin min ma'asharin sannat lahum aba'uhum wa likulli qaumin sunnatun wa imamuha kamar yadda Hassan ibn Sabir ya faɗa min ma'asharin sannat laha min ma'asharin sannat lahum aba'uhum wa likulli qaumin sunnatun wa imamuha to amma idan muka dawo istilahi muka ce sunna to duk abin da aka samu ko aka danganta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake magana ce ko kuma aiki ne ko kuma wani abu ne da manzala sun sallama bai ga laifi ba don an yi shi ko da bai ce a yi ba ko kuma wani abu ne aka faɗa da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar tifan tashi ko bayanin halayensa wannan ita ce sunna a wajen malaman hadisi duk da cewa a wajen malaman fiƙihu a wajen malaman fiƙihu akwai abin da ake nufi akwai abin da ake cewa sunna shine duk wani abu da ya zo daga ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zai yi ya zama hukunci ne na shari'a wannan shi ne sunna duk wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi ma ya sulhu an ya kuna dalilin shari'iyyar da haka a wajen malaman usul kenan afwan kaban misali a ce a me hukuncin yin aswaki shin aswaki addini ne yinsa ko ba addini ba ne amsa shi ne addini ne me dalili akwai dalili a ƙur'ani ya gace a'a ba zan iya ganowa ba akwai dalili a sunna ma'ana akwai dalili a abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka kawo amma wajen malaman usul dan zaka ci kana sallallahu alaihi wasallam raba'atan mazala kuma tsaka tsakiya ne shi ba dogo ba gajere ba wannan a wajen su ba za a sashi a cikin sunna ba saboda ai ba za ka dauki wani hukunci a cikin sa ba ko ba haka bane wata rana mazala sallallahu alaihi Sallama, ya yi kaza ya yi murmushi in dai ba za a iya tsago hukunci a cikin sa to ba za a kira shi sunna ba a wajen malaman usul a wajen malaman fiqh kuma idan aka ce sunna tana da ma'ana biyu ma'ana ta farko duk abin da yinsa zai faranta wa Allah rai faranta wa Allah rai ba a cikin hukunce-hukunce na shari'a da haka saki akwai saki na sunna akwai saki na bid'a wani yanayi ne saki na sunna shine wanda mutum ya saki matar ba ta jini a lokacin na al'ada kuma ko da ma ba ta jinin rabanta da ita tun kafin ta yi wancan jinin sai a ce hada tsalaƙun sunni wannan saki ne na sunna wa za ka tsalaƙun, bid'i wancan kuma saki ne na bid'a to na biyu kuma idan aka ce sunna ana nufin duk wani abu da shari'a take so a yi amma bata ce dole sai an yi ba wanda idan mutum ya yi za a ba shi lada inda ba kuma ba za a rubuta mai alhaki ba kamar ne kamar mutum yana jin bacci bayan magarba ya ƙi sai mutum ya ƙi bacci bayan magarba ai kun ga tsakanin magarba zuwa isha yanzu abinda allo ya nuna mana za a kira sallan magarba ko ana kiranta ƙarfe shida da rabi a taya shida da rabi da minti biyar a kira isha bakwai da rabi da minti biyar a agogon najeriya da nijar a kuma lokacin sallah na kano a yau to kaga tsakanin magarba da isha akwai minti nawa awa daya to mutum yana dan jin bacci aka an idar da sallar magarba a shida da arba'in sai ya ji bacci kaga ai zai iya zaunawa ya dan yi bacci minti talatin ko ko arba'in ma haka ne amma ya ce kai bai kamata ba in yi wannan mai aikata suna saboda su ma ya karahu nauma a dal maghrib ko qabla isha manzala baya son mutum ya kwanta ya bacci bayan isha suna ne rashin bacci bayan isha amma yanzu to dan kayi baccin Allah zai rubuta ma zunubi bayan magariba afwan za a rubuta ma zunubi in ba kai ba kuma fa saboda manzon Allah baya yi za a rubuta maka lada eh za a rubuta maka lada misali sanya fararen kaya ko sanya sababbin kaya ranar juma'a mutum ya ɗinka kaya sababbi ya sa ran juma'a ko ya ɗauko kayansa da suka fi kyau ranar juma'a shari'a tana son haka ko ba ta so to amma wanda kuma ya tashi kayan da ya sa ran jiya alhamis sai maimaita su yau juma'a za a rubuta mai zunubi ya maimaita kayaran nima ya wato wannan shine sunna shine duka abin da qalaba shari'u fi'lahu qalaban ghayra jazimi wa yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqabu tarikahu ko tarikuhu wannan na ɗan yi muku na ɗan cakuɗa tsakanin ta'arifin farko na na sunna a wajen malaman fiqh da malaman usul amma a hannu shaidai a gane ta'arifat ɗin to amma idan ka ji sunna an faɗe ta a hadisi to ma'anarta ma'anar da malaman hadisi suka bayar ake bayarwa misali kamar a cikin hadisin alirbab irbab ibn sariyata Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda bukari da Muslim a wanda Ahmad da Abu Dawud da Tirmizi da Ibn maja suka rawaito manzala sallama da ya musu wasiya ya ce fa suka ce ya rasulullahi ka annaha mau'izatu muwaddi fa ausina qala utikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaikum Ba alaikum bi sunnati to kaga abin da yake nufi duk wani abu da ya shafan magana ce aiki ne wani abu ne kun san na san an yi ban hana ba kamar mai maza Allah ya san an yi bai hana ba wanda sahabbai ne ce kaɗai suke iya ba da wannan labarin kamar su ce an ce mana mu dinga yin kaza an umarce mu da ranar idi mu dinga tafiya sallar idi da mata da manya-manyan 'yan matan da ba su samu miji ba hatta amare ma masu jin kunya hatta mata masu al'ada sai su nisanci masallaci amma dai a yi addu'a da su umirna an nukurijahunna an nukurijahunna al'awatiqa wal khuyya kaga wannan manzo Allah kenan ya san ana ya ma ce su yi ma kawai dai ba a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba duk da cewa wannan hukuncinsa kawai hukuncin ƙalar sura salama ne kamar yadda ake cewa nahawa umirna ko kuma hurrafu a ƙaunar sahabi minas sunnati au nahawa umirna hukumuhu rafu walau بعد النبي قاله بأعثر على الصحيح فهو قول الأكثر قول الصحابي من السنة in ka ji sahabi ya ce sunna ne a yi kaza au hawa umirna ko kamar ya ce an umarce mu da mu yi kaza hukumuhu rafu wannan maganar kawai ka kaddara annabi ne ya ce a yi ta sallallahu alaihi wasallam walau ba'da annabi qalahu bi asirin ala sahihi wannan magana mafi inganci ko da ya faɗi ta bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da lokaci ko huwa alqawl alqawl misali kamar ummu atiya Allah ya kare da a gare ta take cewa kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba da tsohuri shay'an mu mata in tana al'ada to tana kirga kwana nawa take misali in kwana hudu take randa ran da kwana hudu ya cika jinin ya dauke watakila har biyar har shida za ta dinga ganin wani wani jini rawaya rawaya ko wani makuba makuba ta ce to da makubin makuban nan da rawaye rawayen nan tun da dai ba jini ba ne kamar jini ne to ba ma la'akari da shi in dai mun yi tsarki kawai mace za ta wanke ta yi alwalarta ta yi sallarta bayan ta yi wanka ku kaga da ta ce muna haka zai yi a ce maza Allah bai san suna yi ba sallallahu alaihi yana da mata a gidansa ko su ba su san ana yin haka kuma za su iya gaya mai watakila ya ji kawai ya yi murmushi to wannan kaga shine at-taqrir shine abin da ake kira silent approval kai daga ji ka san manzon Allah ya yadda a yi ba komai wannan ita ce sunna amma banda abin da wasu suke yin kuskure a wannan zamanin sai su ce maka ai abu kaza da kuka ce manzon Allah bai ba to ai kuma bai ce kar a yi ba eh akwai abin da manzon Allah bai ce a yi ba kuma bai ce kar a yi ba kamar misali yanzu sanya malum malum a lokacin manzon Allah ba malum malum ko to ne sa ka sa malin malin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce a sa malin malin ba kuma bai sa ba sai mu ce eh kuma bai ce kar a sa ba ya kuke hawa jirgin sama ku tafi maka manzon Allah ma bai hau ba sai mu ce eh bai hau ba amma bai ce kar a hau ba ya kuke sanya lasifika ku yi karatu manzon Allah bai sa ba bai ce kuma a sa ba mu ce eh bai ce ba amma kuma bai ce kar a sa ba ya kuke yin taron musabaka ai manzon Allah bai ba bai ce a bisa ce kuma bai ce kar ai ba an gane amma sai wani ya zo ce maka ya kuke maulidi sai ka ce ba ya kuke maulidi a manzon Allah bai ba bai ce a bisa ce kuma ai bai ce kar ai ba to amsa cikin sauki kawai sai ka ce duk abin da zaka iya cewa ai kuma bai ce kar ai ba zaka ga shi abin ba shine ibada ba in yana da alaka da addini to taya ka yake ka yi ibada amma ba shi ne ibada ne. misali jirgin sama lada nawa za a baka an kawo jirgin sama yadda za ka haushi ka je maka aka wani zai haushi ya je vatican aka wani zai haushi ya je kallon world cup ko ko la liga haka wani zai haushi ya tafi china kasuwanci da haka ita niyyar da ka hau jirgi ita ce niyyarka sai mu ce to a annabi bai ce ka a hau ba Eh, sa kaya in ka saka babbar riga da wanda ya sa babbar riga da wanda bai sa ta ba a wajen Allah wa ya fi lada baya ita sai dai misali in ka sa ta da a bisa wani abu don misali a matsayinka na liman ta kace za ka ga sallar idi kuma kai ka riga ka ɗinka kayan sallar ka babu babbar riga kuma ba mutunci ba ne ba za a ga mutuncinka ba a matsayinka na liman ka fito sallah babu babban riga sallar idi sai ka ce gaskiya sai na saka babbar riga to wannan niyyar da kai dan tsara mutunci tsara mutuncin ne ke da lada ba wai sa babbar riga ba ita ta taimaka maka ne ka samu lada to amma an kace maulidi shi ko ai maulidin masu yin sun dauke shi ne a matsayin ibada ita kuma ibada baka cewa ai annabi bai ce kar a yi ba din da za a bada misali da mulidi a koyi saboda shi ne abin da aka fi yawan saɓani a kan to saboda haka a nan uwa sunna shi ne abin da manzan Allah sallama ya yi ko kuma ya ce a yi ko kuma Akan ambaci cewa an yi shi a lokacin annabi sassan kuma ba a samu wani dalili da ya ce annabi ya hana yin sa ba wannan ita ce sunna to anan nan, Imamul bukhari Allah ya ji kansa da rahama sai ya kawo mana littafi da zai kawo mana hadisai da za su nuna mana cewa in dai fa kana so ka tsira sai dai fa ka yi riko da wa'annan alkitabu wa sunna domin idan baka yi riko da su ba to ba za ka taɓa tsira ba ba za ka taɓa tsira ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tambaye ba zai kalle ka ba ranar alkiyama ko mai kai riko da shi kuwa kuma sababin da yasa muke shan wahala a rayuwa kenan sabani yayin yawa saboda sakaci da muke yi akan riko da alkitabuwar wa sunna قال رحمه الله تعالى حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس ابن, ابن مسلم عن طارق ابن شهاب قال قال رجل رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذناها لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة قال رحمه الله تعالى من نعم، إمام البخاري ألا يتكنت لرهما نعم انتابا قيا مكبا طريقة دزام بحنية دزام وجن شرهي بزام الأويتها بزام الدنجة الأويتها وابا kamar yadda muka saba a karatun almuwatsa da kuma karatun muktasar sira cewa in muka zo kan matsala za mu ta buɗa ta mai ta faɗaɗa ta mu tattaɓa duk abin da yake da alaƙa da ita na ilimi wannan kasancewar daura ce tana da lokacin da za mu gama ta za mu ɗan dinga yin sharhi tsaka tsakiya amma kuma ba za mu yi kamar karatun bambaki, ba ka fassara ba ala ya ce قال حدثنا هميدي هميدي يا حديثي قال حدثنا سفيان يقول سفيان يا زنتدمو عن مسعر daga مسعر وغيره da waninsa عن قيس بن مسلم da قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب daga طارق بن شهاب قال يتي قال رجل من اليهود لعمر وانا متن cikin yahuda yace da Umar ya amiral mu'mina ya sarkin mu'minai law anna alaina nazalat hadhihi al-ayatu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا da a ce akan wannan aya mai faɗi wacce take faɗin cewa yau ni Allah na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imar ni'imata akan ku kuma na yarje muku addinin musulunci ya zama a matsayin addini lattakhazna zalika al-yawma idan da mun riki wancan yini a matsayin idi qala fa qala umar sai umar yace inni la a'lamu ayya yawmin nazalat hadhihi al-ayatu lalle ni umar na san a wani yini wannan aya ta sauka nazal yau ma'arafata ta sauka a ranar arfa fi yau juma'a a ranar juma'a kala a sufiyanu min mis'arin sufiyanu ya ji daga mis'aru wa mis'arun kaisa mis'ar kuma ya ji daga kaisu wa kaisun tsarika kaisu kuma ya ji daga tsarik sai mu tafi hadisi na biyu ba za mu haka wannan irin wannan karatun na malamai ne malamai kaɗai ake wa irin wannan karatun wanda saboda yawanci su sun san kuma raguwar karatuttukan da ke karkashin wannan abubuwan da aka tarjama an gane kuma yawanci su suna so su fara daga farko ne su kai ƙarshe yawanci malamai in ka kula ita ga a zaure galibi haka ake kuma za ga ba wai jahilai ne suke zaunan ba a yawanci galibi wanda suna da hankali ne sun san karatun kawai bakin suke so su bi ko kuma so suke yi su ƙara tabbatar da abin da suka sani za mu yi karatu ne tsakatsakiya da ɗan bayani haka da ta'aliki gwargwado gwargwadon iko <clears throat> kuma hanyar da za mu bi shine muna karanta za mu karanta hadisan a karo na farko hadisan babin gaba ɗaya domin mu bi su mu ji yadda ake karantawa a hankali sannan kuma sai kuma mu zo sai mu yi bayanin babu sai mu ɗauki kowane hadisi amma in mun ɗau hadisi za mu fara tafiya ne kan abin da hadisin ya ƙunsa. an gane kai tsaye ba za mu fara fashin baki na isnadi da wani abu ba saboda yawanci mutane ba shi suka zo ba duk da cewa ko da ba shi suka zo ba ko ba za mu kyale ba sai mun yi insha Allah tunda akwai waɗanda su kuma shi din suke farauta to don haka sai mu fara faɗin saƙon da hadisin yake ɗauke da shi in ya zauna a zuci to sai kuma mu fito da matsalolin hadisin to kuma sai mu dawo kan isnadin sai mu sharhi da fashin baki insha Allah to yanzu za ku ga za mu tafi zuwa ga sahabin hadisin shine Tariq ibn Shihab Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wani mutum minal yahud cikin yahudawa wani mutum cikin yahudawa ya taɓa cewa da umar ɗan bi allah ya ƙara yadda a gare shi to waye wannan mutumin malaman hadisi ba ragwaye ba ne sai sun bi diddigi su gano mutumin in sun iya gano shi alhamdulillah in kuma ba su gano shi ba sai su bar ilimin zuwa ga allah tun da rashin saninsa ba zai cutar da fahimta ba amma in dai za a iya gano shi to don ƙarin haske sai an nemo shi to anan eh, ibn hajar allah ya da rahama kamar yadda shi wannan hadisi bayan ya zo a nan ya zo kuma a wasu wuraren daban-daban a cikin sayi bukhari to ibn hajar allah ya da rahama ya bayyana abin da malamai suka faɗa cewa wannan mutumin zai wuya zama ka'abul ahbar ne ka'abul ahbar shine ka'abu dan mati'u al-himyari ka'abu bin mati' al-himyari wanda wani gwarzo ne da yake dan asalin yaman ne kasar yaman har maza sun salama Allah ya aiko shi ya gama isar da saƙonsa ya sauke nauyin da yake kansa ya sai bayan manzon Allah ya rasu kafin sai na abubakar da musulunta ne ya garzayo madina ya musulunta abin da ya faru kuma shine babansa shi ma ke din wani hamshakin gawurtaccen malami ne a cikin yahudawa waɗanda ba su imani da addinin musulunci ba to a cikin attaurar da yake da ita kun san akwai siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati to yana nan a rubuta fa an faɗe shi shine wane shine wane ya rage kawai kaga annabi ka gane shine to shi baban ka abu din shi mate da ya ga mutuwa ta zo masa sai ya kwashe iya shafuffukan da aka yi bayani annabi sama sai ya ninke su da ya ninke su sai ya ɓame su sai ya kirawo ɗansa ya ce alkawari nake so ka ɗaukan ke so yace ina so ko na mutu ba za ka karanta shafuffukan nan da nanin ke ba haka mutu kai ma yace ta ai baba wannan mai sauki ne ba komai kai dai mutum <laughs> wannan ƙari na ne ni na faɗa <laughs> eh, shikenan sai baba ya mutu ka abu ya ce to ni dai na yarda da alƙawarin da muka ɗauka da baba an tafi an tafi sai na ga al'amarin musulunci sai ƙara bayyana yake yi daga wannan addinin fada ba addinin gaskiya ba ne da ba zai kai haka ba to ta ya zan gane addinin gaskiya ne sai kawai sai wani abu ya faɗo mun anya ubana ba ya ninke mun wani ilimi a cikin wannan attaurar ba ya ce kawai sai na gabar in je in saɓa wannan alkawarin mu na ɗauka ya ce ina zuwa na je na zuge wannan abin na ɓalla abin sai ga sunan sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito ƙururu ya ce kawai don takin nan muhammadin rasulullah yana musulunta kuma sai ya almajirai cikin sahabbai sai zama abu huraira yana zuwa irwaya a wajensa abdullahi bin abbas yana zuwa irwaya a wajensa mu'awiyatu bin abi sufyan da da yawa daga cikin sahabbai to inda suke karuwa da shi shine duk labaran da Allah ya bayar a Qur'ani daga Allah ya bayar da su a at to watakila ita attaura tun da ba irin ƙur'ani wacce shi ƙur'ani ba littafi ne kawai na labari ba shi littafi ne na iya abin da kake bukata iya shi za a baka don haka da aka zo labarin ashabul kafi ba a gaya mana garin ba ko watakila an ka tafi cikin attaura ta wancan lokacin har sunan garin za ka ji haƙƙila ma me yasa suka gudu kaga mu ai ba a gaya mana farkon tarihin ba kawai ta aka yi am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila al kahfi lokacin da samarin suka gudu kogo suka tafi to me yasa suka gudu a cikin dai an nuna mana cewa mutanen garin bautar gunki suke ha'ula'i qaumun wa'annan mutanen garin nan mutane ittakhadhu min dunihi aliha suna bautawa wani Allah laula ya atuna alaikum ɗaya ne yake musu wa'azi Ya yace inda ma za a ce bauta wa gunki gaske ne to me yasa ba su iya zuwan muku bi sultanin bayyin da hujja ƙarara ba kaga ba kuma azlamu mimman iftara ala Kazi ba. ba wanda ya kai zalunci fiye da mutumin da ya ƙirƙirar wa Allah ƙarya to wataƙila ka koma a taura kuma za ka ji an ce maka a wani gari ne da ake kiransa farasus a lokacin wani sarki ta ƙayanu su wa'annan samarin na ɗaya akwai tabliha akwai waye sai a lissafo maka har sunayensu ma sai maka su su takwas ɗin ne su su muka ƙur'ani bai damu da dole sai ya gaya mana saboda in ma mu sani ba ai ba za mu kasa ɗaukar darasi ba sai ya ƙulu na salasatun rabi'un kalbun Allah bai ce ƙarya suke ba wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib Allah da ce ƙarya suke ba wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum Allah ce ka gaya musu qur rabbi a'lamu bi iddatihim Allah ya san ko tuno ne ku ba dole sai kun sani ba amma an samu masu tanka din da ma ya'lamuhum illa qalil in ka koma wajen ka abu sai sai maka mu kuma a cikin attaran ma Allah ya gaya mana har adadi amma a shirya dai ba za ka samu shiryar da take a taura wata babu ita Qur'ani ba amma a labarai za ka iya samun labarin da babu shi ko kuma an gutsuro maka shi a ƙur'ani amma a taura kuma an yi maka bayanin duk da cewa fa a tauran yanzu wacce kiristoci suke rike da ita shine new testament sabon al'ayi old testament tsohon alkawari a cikin gospel na old testament har yanzu kuma ita ma fa ba ita ce irin ta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi domin sun ta caccanja ta ƙarshe ƙarshe ƙarshe ƙarshen nan aka fitar da king james dashin nufkatu malik james su sarkin ingila ya ce an gaji da wannan sabanin waccan a taurar ta yi gabas waccan ta yi waccan ta yi kudu ni a tattara mana a ga wacce ce ta ɗan fi sauƙi sauƙi ne aka tattara aka fitar da wannan kjv kjv king james dashin to ita ma kuma daga baya aka kirawo alaran mumi da gangaren gangaren na bible sama da mutum hamsin da wani abu aka ce ana so a yi bitar wannan wannan attaurar gaba ɗayan tafa da attaurar da linjilan wanda ya bikinsa saboda ɗansa ya haddace ƙur'ani ko ya bikinsa saboda ɗansa ya fara yin haƙori ko ya bikinsa saboda yaro ya fara rarrafe ko a biki saboda wani abu wanda asalinsa ba wai biki ne da waɗansu abubuwa na ibada na daban ba wannan wani abu ne daban in dai ba koyo shi kai a wajen arna ba shi ne zai ɗau wani hukunci in dai kawai kai ne kai shi zai zama ba shi da matsala amma biki da sunan addini cewa in an yi akwai lada wannan iya biki uku ake to shi ka abu ya ga a lokacin sahabbai ba wani biki da suke sayo wa'annan uku ta ko anan kare duk wanda ya zo da wani biki yana buƙatar hujja kenan ya zo da abin da ba a san shi ba a lokacin sahabban annabi sallallahu lokacin ba sa yin biki ranar isra'i da mi'raj ba sa yin biki rabiul awwal ya zo ba sa yin biki na daban wanda yake na ibada sai dai kawai na al'ada da kuma na abin da suka gada na iyaye da kakanni wanda ba shi da alaka da addini wannan ba laifi ko kuma za ku iya yi in dai ba kafo shi kuka yi daga wajen anna ba sai sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi faƙala sai ce inni la'alam to ai ni fa na san ayya yawmin nazalat hadhihi al-ayat wannan ayat al-yawma akmaltu lakum na san ran da ta sauka nazalat yawma arafa ta sauka ranar arfa yau fi yau juma'a kuma arfar da aka yi ta ranar juma'a to a nan kalli ayar Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addinin ayar tana kunshe da bayanin cewa ba wani abu wanda yake za a zo da shi sabo wanda annabi bai zo da shi ba sallallahu alaihi in wannan abin zai taimaka wajen shiga aljanna to ne shi a cikin sakon annabi shi kuma sakon annabi a ina ake samun sa alkitabu was sunna kaga kenan wannan hadisin ashe ya dace da kitabu li'tisami bil bilkitabi wa sunna to malam abba ya nuna min lokaci ya taho ko ya mai eh, mun ji munasabar in Allah ya so ya yarda a karatunmu na sati mai zuwa sai mu tsora mu ci gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana hada wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yadda ina so in ba da shawara karatu baya yiwa sai da littafi